والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da da ashirin biyar miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na goma sha shida kuma muna cikin suratul tauba je mun tsaya ƙarshen aya ta ashirin da shida yau kuma za mu tashi insha Allah a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai inda ubangiji ta alaki cewa sun mai tobu Allah min ba'di zalik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم ومن يجي تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك فان الله تعالى يكره توبا tuba min ba da zalika bayan nan alaman ya sha'u ga wanda ya ga daman ya karbi tumansa ya sa masa rahama a zuciyarsa ya shiga musulunci wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinka wannan cikon magana ne wanda muka fara jiya ko muka yi jiya wato kistan yakin kunai Allah ta'ala ce ya taimaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin hunay bayan sun samu matsala da farko sun rotu da cewa suna da yawa sannan daga baya ubangiji ta ala ya saukar da nutsuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'mini bayan an tarwatsa su da ruwan kibiya kamar yadda ke muka bayani ba tare da sosani ba amma mai suka tarwatse suka kama gudu amma Allah ta'ala ya sa manzo Allah ta tsuwa ne shi ne guduwa kuma ya dinga kiran sahabban sai na cewa ku zo wajena ni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni ne ni ne bawon Allah ni ne dan Abdul Muttalib yasa al-Abbas yayi shaida cewa a taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai Allah kuma ya sa musu nutsuwa sai suka dawo bayan da sun shiga cikin tashin haka wanda suka dawo aka sake wani shirin yakin sai ubangiji ta ya taimaka da mala'iku kamar da yake wa anzala junudan lam tarauha ya saukar da mala'iku wanda ku ba ku gan su ba wato su mu'mine ba sa ganin mala'iku amma kuma kafirai suna ganin su a hikimar shine mumini inda zai ga mala'ika zai ji tsoro ai zai shiga cikin tashin hankali to kafiri kuma dama ana so ya zama ya tsori kadin ya shiga cikin tashin hankali saboda su kafirai suna ganin mala'ikun wanda ganin mala'ikun shi ya taimaka mu'minai wajen cin galba akan kafirai don mala'ikun ba su buki kowa ba a yakin hunai ba su yi yakin ba a badar ne suka yi yaki amma ganinsu da kafirai suka yi kawai ya ishe su tashin hankali zai sa musu tsoro ta yadda mumine za su ci galba za su ci akan sa wani daga cin wajen suka musulunta a abin nan a fatahu makka ai ya ga mala'ika a yakin hunai ya nuna manzon Allah ta sama cewa yana garin malaka sai manzon Allah ya fushi kirkin sai ta Allahumma ya laka shiryar da shi kaga imanin sa bai gama shiga bai gama tabbata ba shi na Allah ya sa masa imani sai yana ganin mala'ika ko da ka mala'ikun ku ba ku ganin su amma fa kafirai suna ganin su ai a yakin badar shedan ne ya fara ganin su ko ya gudu ya dale to saboda da haka ubangiji ta Allah saukar da wannan rundunan don ya taimaki muminai ya jefa wa kafirai tsoro a zukatansu mummune su fi galba a kansu kuma haka aka yi Allah ya ce wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin Allah ya azabtar da wayanda suka kafurta wannan shine sakamakon kafirai ma'ana aka ciri aka ci galba a kansu aka kakkashe su sannan aka kashe na kashewa aka kama na kamawa aka ta ya'yansu da matansu da dukiyansu gaba daya suka zama wato ainihin ganima shi ne ubangiji ta ce bayan an ci galba a kansu bayan an yi nasara a yakin hunai, su kuma kabilan hawazin waɗanda suka fito wannan yakin Allah ta lace sun mai tubullahu min ba da zalika alaman yasha sannan Allah ya karɓi tuban wanda ya ga dama a cikinsu wasu suka zo suka musulunta suka ainihin wato ainihin miƙa wuya kai duk da gowa ma wannan kabila ta hawazin wanda ba a kashe ba sun zo sun miƙa wuya sun musulunta kuma wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta musu abin da suka yi baya sannan rahima kuma ya ji tausayin su bai je a kashe su ba da suka zo gaba ɗayan su suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rana. suka zo suka same shi bayan kwana ashirin da wannan yaƙi sai suka ce to sun musulunta sauran kabilan gaba ɗaya sun miƙa wuya sun musulunta yanzu sun musulmi ne ka ga Allah ta ala su tuban da suka musulunta maraba da musuluntan amma fa an kama ƴaƴansu da matansu sannan kuma an kame dukiyarsu gaba ɗaya to ko da dai an karɓi ka amma matarka kuma ta zama baiwa ɗanka ya zama bawa baya tare da kai dukiyarka ba ta tare da kai dole akwai matsala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun Allah ta'ala ya bashi dama fa imma mannan badu wa imma fidan hatta taba wa auzara ko ka ka sake musu abin da ka dauka na dukiyar na da ka bato, ko kuma ka ce su fanshi kansu ko ka kashe su ko ka bautar da su duk da ka gana ma za ka iya yi to sai manzo sama sai ba su zaɓi yace ku zaɓi ɗaya daga cikin biyu ku zaɓi ko dukiyarku ko kuma ƴaƴanku da matan, ƴaƴa da mata na ce musu asabiyu ko dai su zaɓi wannan a sake musu matansu da 'ya'yansu albarkacin sun musulunta ko kuma a riƙe dukiyansu kenan ko kuma a ba su dukiyansu a riƙe matansu da 'ya'yansu wanne suka zaɓa in ka ne wanne za ka zaɓa mata da yaya idan kila wani matashi kila wanda ba da mata ballanta na da ba mamaki a ba shi miliyon za amma magidanci ta ga matarsa ke zaɓa da yayansa nan sai suka zabi mata da yaya suka ce kake mana matan mu da yayan mu in ya ga dama a rike dukiya kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ka sai aka sake musu matan su da yayan su amma dukiya kam ta zama na mai na masu yaki ta zama ganima na wanda suka ciwo ganima nan aka zo aka riba wato ainihin wannan dukiya aka abin nan wanda matansu da 'ya'yansu din kawai wanda aka riba wanda aka riba to sun kai dubu shida mutum dubu shida tsakanin yara ƙanana da mata manzan kuma yake duk ya sake musu sofi sabili kakawa ba sai sun fara inda sun musulunta da su musulunta ba sun zama bayi wannan ba karamar dukiya ba ce a zo a riba wa musulmi mata da yara dubu shida in kaga dama ka je ka kai da shi in kaga dama ka rike shi ya maka hidima kama aka ce duk an sake musu shi Sadaka aka ba su kayan su manzon sa zo ya riba ganima a tsakanin wa'inda suka yi sannan har wa'inda aka sake din aka musu nafal da kowa ta dukiya in an zo ganima dama za a kasa biyar ko a cikin kashi ɗayan na manzala ne sassama yadda ya ga dama zai yi to a cikin wannan kashi ɗaya cikin biyar ɗin ya dinga kakkara wasu wasu ya dinga ba su kuma ɗari ɗari domin a ƙarfafa zuciyarsu na musulunci da shi dai su da su aka yi yaƙin amma su musulunta aka ba su saboda a ƙarfafa a karfafa zuciyarsu daga cikinsu akwai shugaban su malik bin auf annasari wanda aka yi masa kashedi lokacin da zai zo wannan yaƙin domin shine jagoransu shine shugabansu Muhammad ya zo ya fatattaki mutanen Makka to mu fa bai isa ba in ya gama da Makka zai zo wajen mu ne to da aka tattara jama'an sa gaba ɗaya kabila da matan da ƴaƴan da dukiyar su gaba ɗaya ita zo a tafi a ji a gwamnati wani ya tare shi yace in mm, ya za ka tafi yaƙi ka ɗabi mata da yara da dukiya gaba ɗaya raƙuma da shanu da tumaki da awaki za ka je ka kai kanka ka kai iyalinka da dukiya su zama ganima shi ya yi haka ne saboda su waɗannan mayakan duk wanda ya ya ga akwai matarsa a bayansa akwai dukiyarsa akwai 'ya'yansa, to ba zai yaƙin da wasa ba domin ai kowa ya zama jarumi a yi nasara to kawai ya kai wa musulmi ganima ne shi nan kaf aka ribace wannan ganiman gaba ɗaya to ne manzo kuma da suka musulunta ya tausaya musu ya bar musu wannan to da aka zo ribon ganiman ganiman an raba ta ba taɓa ribon ganima irin wannan aka dinga bawa mutane ana ba mutane don har waɗanda ma ba su musulunta ba a wata ruwa an ba su don ƙararraki zuciyarsu su zama musulmi haka sababbin musulunta har a cikin wannan mayakan su ma aka ba wasu sai a ɗaura kuɗi ɗari sai a baka ya kai kuɗi kenan akwai dari yanzu miliyon suna da yawa miliyon ɗari biyar da wani abu ne to kaga kayi kuɗi to shi kenan sai aka yi wannan to shi malibin a ofishin ma sai aka bashi rakumi shi sannan kuma aka ce an naɗa shi kuma shine shugaban wannan ƙabilar dama can shine shugaban ko yanzu ba za a kaskantar da shi a yanzu ma shine shugaban mutane haka manzara sama yake tsarin sa idan mutane sun musulunta tare da shugaban su sai ce to har yanzu wani shine shugaban su domin ya sauke shi ya tsora waje kaga ke da mutunci ya ja masa mai ƙasƙanci da koma baya to shi sa ya ce annasu ma'adin khiyaruhum fi jahiliyati khiyaruhum fi islam idza faqahu mutane zababbun su a zamanin jahiliya kafin musulunci ne zababbun su a wato ainihin bayan musulunci ma idan suka fahimci addini to da haka sai aka bashi shugabancin wato ainihin sa to shine anan ubangiji ta ala yake ya karbi tuban wanda ya ga dama da cikin su shine ya sa musu wato imani a cikin su sun musulunta sai Allah ta ala ce ya allazina amanu يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خذتم عيلة فسوف يضيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيمان إنما المشركون نجسون mushrikai fa najasa ne fala yaqrabu al-masjid al-harama kad su kusanci masallaci mai alkurma shine haramin makka ba da anihim haza bayan wannan shekarar daga shekara ta tara bayan hijiran nan har wani kafur ya sake shiga haramin makka ko cikin haramin wato inda aka iyaka aka ce nan haramin ne banda na kuma su je masallacin kaba ba ya su shiga saboda najasa ne su wa in aidatan idan ma kun ji tsoron talauci saboda in ba sa shigowa bara a dinga kasuwanci hada-hada yadda ake yi da ba sun yanzu an hana su shiga makka dan ya sa muku wannan tunani yanzu sawfa kuma Allahu min qabli da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalansa insha in ya ga dama ba dole sai kun yi hudda na kasuwanci da kafurai a makka kafin za ku yi arziki ba Allah zai iya ba ku arziki ta wata hanya inna Allah alimun Allah masanin halittar ne hakimin kwame mai hikima ne a cikin wato ainihin hukuncinsa ubangiji subhanahu wataala ita kafurai na jasa ne kar su shiga haramin maka gaba ɗaya duk inda aka iyaka aka ce nan harami ne kar su shiga da aka ce mushrikai duk nau'i na kafurai ake nufi ba za su shiga ba wannan a shekara ta tara bayan an aika asina abubakar ya zama abun nan ya zama amirul hajj manzo kuma ya ce baran je aikin hajji akwai gumaka a ɗakin kaba ko mushrikai ka so lokacin an rusa gumaka akwai mushrikai suna zuwa tsirara suna kewaye ɗakin kaba ita wa ya je ya ya je ya zama amirul hajji shikenan bayan ya tafi aka saukar da wannan sura suratu bara suratu tauba to shine sai manzo kuma ya aika sai na ali ba sai na Abubakar ya je makka yau umarce shi ya yi shela a cikin mushrikai abu na farko Allah ya hujja ba da al'amin mashirikun kada wani mashiriki ya zo ya yi aikin haji bayan wannan shekara daga wannan shekara sai dai musulmi ka zama suna aikin haji kusan tun zamanin jahiliya ana aikin haji suna alfahari da shi da zuwa tsarkake Maska, in ba musulmi ba ba wanda zai aikin haji ba za su takuda kafirai su takuda da musulmi ba ba za a yadda da wannan ba sannan na biyu wala tuhu bil baiti uryanun kada wani mai tsirara ya zo ya kewaye ɗakin kawa kowa ya sa suturan su ya zai kewaye ɗakin kawa ya bani adama ku zo zina ta kuma inda kulli masjidi saboda haka dole ka yi ado dole ka ka suturce al'auranka idan za ka zo kaba ko za ka zo masallaci ku za kuma tsirara suke zuwa maza da mata suna kewaye ɗakin kawa wannan fashi zai nuna maka cewa fa musulunci fashi ne mai da mutane masu hankali da mutane dabbobi ne dabbobi ne don. ka sha giya ka fito tsirara ka yi zina a fili ka zama dabba duk abubuwan ka na dabbobi zo kana bauta wa dutse kana karrama shi kana girmama shi kana tunanin zai amfane ka ko in baka masa ba zai cutar da Duk duka musulunci ne da yazo ya koya mutane hankali ya mai da su cewa masu hankali ne yanzu ba dabbobi ba ne. to da aka aka seta kwakwalwansu kuma idan aka kauce wa tsarin musulunci da kuma za a sake koma a gidan jiya ko za ka babu wani abu da zai mai da kai mutum sai addini ka addini musulunci ba abun da in ka bar ki kuma za ka zama dabba sai addini musulunci sa ubangiji ta lace ula'ika kal an'ami badhum abad wayannan kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma mata sun fi dabbobi rashin hankali su kafirai ke to sai ubangiji ta'ala yayi wannan yayi wannan dokar sai na ali ya karanta wannan ya karanta wannan aya wannan aya tana nuna kafurai mushrikai da jasa ne da mushriki da kafuri da kowa ya duk wanda ba musulmi ba to jasa ne kawai take yawo sabanin mumini mumini kuma ba jasa ba ne mumini mai tsarki ne don manzo kuma ce, al-mu'minu la yanjus mumini ba zama na wata ran manzo kuma ya hadu da Abu Huraira akan hanya sai kama hannunsa irin ana tafiya din nan za a tafi majalisi a zauna ba sai abu hurera akwai janaba a jikin ya sa abin nan janaba ta kama shi bai wanka ba to shi ne ana tafiya sai dan sulale haka suka kaga manzala ba shi kadai yake tafiya ba da dan mutane ba lalle a kalle shi sai dan sulale haka sai koma gida ya je wankan janaba ya yi tsarki sai ya zo majalisin manzala ta sama sai manzala ta sama sai ce ah abu hurera ya banganka ba mana da muna tare da kai kuma na shigo na iso nan bangan ka ba sai ya rasulullah inni kuntu dunuban yace na kasance akwai janaba ne a jikina to an ujani ta kawo ana junub sai na ji ba zan iya in zauna da kai ina da janaba ba wa ana gai wa ana ala gai sahara ni ba na kan sarki yace sai na ji ba zan iya zama da kai ba na cikin sarki ba ka sai akwai janaba a jikinka zaka dinga jin kanka wani iri haka kai kanka ba haka take ba ko ka fitar ko kika da cikin jama'a amma dai kana jin kanka cewa ba daidai kake ba saboda mai saboda baka da tsarki ya ga da sama haka sai manzara ce masa subhanallah ya abu huraira inna mu'mina la yanjus ita subhanallah abu huraira ai mu'mini ba zama na jasa don akwai jama'a a jikin ka kai ba na jasa bane zaka je kai tsarki ne abun nan saboda wani abu ya fito daga jikinka amma asalin mu'mini mai tsarki ne yanzu wannan sai yake nuna mana wani irin najasa ake nufi cewa kafuri najasa kaga ba najasa irin wannan ta zahiri ba don in haka ne sai a ce in ka hannu da kafuri sai ka je ka yi ka wanke ka in kafuri ya sa riga in ka sa ta bai za ta yi sallah ba kamar yadda hasan basali shi akan haka ya tafi ce man safa mushrikan fa je tawabba duk wanda ya musafa da mushriki ya je sake alwala ma'ana ya wanke hannunsa ne alwala amma zance mafi nan ba haka wani in ka taba jikinsu ba ka taba najasa ne wanda za ka je ka wanke hannunka in kai hannu da su ko da alwala ko za ka kai masallaci ka zo da kafuri kai hannu da shi ko giya ya sha yana tangani kai hannu da shi ka je kai sallan ka haka ba wani najasa da ka taba domin sa ta ma'ana ne wannan najasan da zai yi wankan janaba ba za ta fita ba ba yadda za a yi najasa ta fita a jikinsa sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan ne kawai zai fitar masa da najasa to shi kuma abu hurera da aka ce mumini ba nawa mai najasa kenan ko akwai janaba a jikinsa kaga shi ma najasa ne na abin da tahara ce ta ma'ana yana da tsarki ko kai ba haya kai fitsari ko janaba a ko janaba a jikinka to kai mumini mai tsarki ne to kaga tsarki na ma'ana kenan amma tsarki na zahiri kuma ba za ka yi sallah haka ba sai ka je ka yi kan janaba sai ka je ka yi alwala kenan na najasansa ta ma'ana ne shi sa ubangiji ta ala ya halatta a ci abincin adalci ta yanzu idan da a ce najasa ce ta zahiri in ka jere sauran sai kaga kafura ce take sai da abinci ba za ka saya ba domin dole ta saba da hannunta ko wata saba ba ita ta dagula ta dafa ta har hada wannan sai ka kubewa ta kwaba gari ta wanke shinkafa sai yanka abin nan ta markaɗa tattafe da su kaga duka najasa kenan ya shiga ciki za sai a ce haramun ne ka sai ka ci abincin wa'in da ba musulmi ba kaga ba haka bane halal ne sannan kuma Allah ta'ala ya halatta ka auri ahlul kitabi ka kwanta da ita ku sadu da ita kaga ga ba da najasa kake kwance ba kin ko jikinka ya taba nata babu ba sai ka wanke jikinka ba sai dai kai wankan janaba Kuma yadda ubangiji ta lati al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba yau an halatta muku duk abubuwa masu sarki an halatta muku yankan ahlul kitabi abincin su ya halatta ku ci su ma halatta su ci abincin su an halatta muku ku auri mata muminai an halatta muku ku auri mata ahlul kitabi sune yahudawa da nasara gare kuma an ce najasa ne su inan najasan ta ma'ana ne ba najasa ce ta mewa ta zahiri ba shi yasa manzala ta sama ya daure umamatu bin asal sarkin yamama a masallacinsa yanzu ya daure shi a masallacin inda najasa ne ba za a daure shi ba ai wani da ya zo fi tsari a masallaci aka daka masa sa zuwa Allah ce ku dale shi da ya zo fi tsarin sai da aka zo aka sa ruwa ya wanke sai aka kira shi aka ce ba gina masallaci saboda fi tsari ba an gina masallaci don sallah da karatun alkur'ani da sikirin Allah ka ga najasa ba ya shiga masallaci amma kuma ga kafurai mutum ma zai zo ma yana tafiya yace ina Muhammadu yake a ce ina masallaci ya keto cikin masallaci zai samu maza kuma ma zo ya tambaya ko ya musulunta kaga inda aka ne da sai a sa masu gadi a wajen masallaci duk wanda ba musulmi ban yana son ganin manzara ta kuma sai a waje amma ba haka bane amma wata bin abun nan mama. Dumama bin Salaf lokacin da ya zo zai yi manzon Allah ta sama interview masallacin shi wani lokacin ba ba musulmi bane bai musulunta ba sai shigo masallaci ya samu manzon sama yana zaune da sahabbansa shikenan sai ya ce ina Muhammadu yake sai aka ce gashi nan aka nuna masa manzon Allah ta sama sai bai gane ba ya ce Muhammadu dan Abdullahi ne kaje aka ce shi kin ne ne kun san dalili bai canja rigansa ba ya sa wata alkebba ta musamman da wani rawani wanda ta bambanta da na sauran sahabbai ba ba masa wani wurin zama na musamman aka zo aka shinku da wani tsohon gudu ba ko wata jarduma ta musamman ya zo ya zauna ba yadda sahabban da suke zaune kawai shi nan a nan yake zaune yasa da aka da ya zo bai gane ma huwaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya saje da sahabban sa kawai aka ce gashi ne ya ce a ah, Muhammadu dan Abdullahi aka ce shine shi nan sai ce to sai wa manzo sama magana yace yana da tambaya eh, yace wani ne ya zo ya same mu yace mana kai ka aiko shi ka ce mu yi talla? ka ce mu ba da ya yace haka ne yace to waye halitta ya ce Allah ne waye shimfida kasa yace Allah waye ya kafa duwatsu manzon Allah ta sama ya ce Allah ne ita ina hada ka da wanda ya halitti sammai ya shimfiɗa kasai ya kafa duwatsu Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka kai manzon sa ne ka tsaya min tsakani da Allah manzo kuma yace Allahumma ajal ita haka wato irin wannan tambayoyi ba mutumin kauye ba ba wanda zai zo manzo Allah ta sama irin wannan tambaya <laughs> ka zo ka samu mutum da jama'arsa shi yasa lokacin sabon maza kama suka ce su suna son ɗan kauye ma ya zo ya wasu tambayoyin wanda ba za su iya ba ya ce shi ne ce to ina haɗa ka da wanda ya aiko ka ce an ka ya ce mu yi sallah Allah ne ya umurce ka yake ka tsaya mana mu yi salloli guda biyar Maza su ma ce haka ne ce ina haɗa ka da wanda ya aiko ka ce shi ne ya ce maka mu ba da zakan dukiyar mu Maza su ma ce yi eh, haka yi dingo manzo su ma wato ainihin intabi ina ba shi amsa da ya gama masa ya ba shi wannan amsan Ke ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah na ce da babu an bauta da gaskiya sai Allah na ce da annabi muhammadu sallallahu alaihi manzon Allah ne kaga kafin ya shiga masallaci wannan tabbayar bai musulunta ba ya kuma ya ce masa wa ana rasulu man wara'i ni dan aikin wanda yake bana ne zan je in samu mutane na zan isar musu da wannan sakon kina wakiltar su ne to da ya koma ya gaya mutanensa lalle wannan manzon Allah ne musulunta mutane da suka musulunta sallallahu alaihi wa sallam to kun ga inda ake kafuri najasa ce ta ma'ana ai ta zahiri ba ba ta ma'ana ba ba za a bar su suna shiga suna shiga masallaci to da haka in ka yano da kafuri ba za a ce sai ka wanke abin da sai ka wanke hannunka ba in ka taba jiki ya taba jikinka ba sai ka wanke ba idan aka kawo maka gondo daga kasashen kaburai ka saya a kasuwa to ka sa kawai ba sai ka wanke ba don wani ya cewa ah, to haƙi da akwai najasa ko a saki da ne al'asu fi siyadi an fahara shi ne ka'idan asalin tufafi mai tsarki ne sai ka tabbatar da najasuwansa sannan sai a ce mai najasa ne saboda a yakinu la zulu bi shak yakini ba gucewa shakki ne tufafi asalinsa mai tsarki ne wata yajin da ake siyowa ka zo ka ɗinka shi ma ba kai kai shi ba a gaban ka aka yi ba ka sani ko an rina shi da ruwan fitsari ba ka da tabbas amma ba ruwan mu kawai mai tsarki ne tunda ba mu gani ba asali ya zama mai tsarki kar za ka ka sa kayan gwanjon ka ba sai ka wanke wani dai ka ga dutse a jikinsa ko in kai ka ga ka ga najasan kiri ko kai ka sa masa najasan to wannan sai ka wato ainihin ka wanke amma asali dai an wanke ake kawo saboda mushriki najasa ce ta wato ainihin ma'ana najisa ce ta ma'ana ba najisa ta zahiri ba amma dai najisa ne najisa ne yasa lokacin da Abu Sufyan bai musulunta ba zo gidan manzo sama wajen Ummu Habiba sai zo zai zauna a taburman da manzon sama yake zama a kai sai ta janye wannan taburman da zai kai najisa ne ba za ka zauna kan taburman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai yi ba inda ya zauna kai ka zo ka kai ka zo ka zauna ba tana nufin wai zai ya shafa wa taron wannan jasa ba shi akan kansa ne gaba ɗayansa da jasa ne sun fita tun da ba musulmi ba ne to za Allah idan kafiri na jasa ne wani burge ka zai ne abun koyi a jikinsa ne abun burge Allah ta'ala da ya halitte shi ya ce maka jisa ne shi kuma jisa ne kuma bayan ma na jisa kama a nan wallahi yana yawon da jisa dan ba tsarki suke bayan sun fitsari ko suna yi ba kana gani ba ya zai fitari a tsaye kawai shi kenan ya mai da al'aura sa sauran ya shiga wannan wallahi da zai tuje maka da kere hoton sa a gaban ka wallahi tallahi da hankalin ka ta tsafar wari da zai hankalin ka zai tashi je ka zauna da shi inda babu iska ka ji daga kai sai shi inda iska ba ta filfilawa ka ji wari saboda me ina yawo da najasa a jikin babu tsarki amma musulmi zai fitari ya yake yi in bai samu ruwan alwala ba in ruwan tsarki ba ya shiga damuwa ya nemi goge ya nemi dutse ya goge ya goge kafin ya samu nisma amma nan babu ruwansa mazansu da matansu su me abun burgewa a jikin su wai me abun burgewa kuma abun yana bayyana a su. yana bayyana hasken mumini da tsarkinsa yana bayyana a sa. ibghat Allah wa man ahsana min Allah rini ne na Allah ta'ala shi kuma wannan najasa tana bayyana yanzu zai burge ka a kan me zai burge ka abu wani abu burgewa sannan kuma Allah ta'ala da ya halitta su sai musu dabbobi ulaika kal an'ami bal hum afal Kamar dabbobi suke sun fi dabbobi ma rage hankali to me zai burge ka wani wayewa da Allah yake da shi duk wayewa da kafir yake da shi wallahi wayewa ce ta duniya duniyan ma zahiri ya sani wallahi bai san ba ba don Allah ta'ala ya ce ya ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum an al-akhirati ghafilun sun san zahirin duniya amma duk wanda ya san addini ya san lahira to ya san baɗinin duniyan ma ya san zahirin da ya san ya san baɗinin ba wani wayewa da wani kafuri wani zai nuna maka wani wani wayayye ne ko har kana wani shakkar ka ko kana ganin wani yana kurge me wayewa a ciki wanda bai gane waye hadisi shi ba san bai gane ba ko masa ba bai gane Allah subhanahu wataala ba baya bautan Allah yana tafiya cikin rutu da hauka bai da doka a cikin kazanta shine zai zo yana burge ka kuma mutane su ji tsoron Allah Allah ya musu ni'ima Allah ya mai da kai mumini wallahi ina son ka inda ba son ka zai baka imani to ka gode wa Allah akan wannan inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-iman illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba amma baya bada imani sai ga wanda yake saboda ka mumini masoya Allah ne waliyan Allah ne gaba ɗayan su to ka rike imaninka ka ji tsoron Allah ka dinga jin Allah ya yi maka ni'ima da ya yi ka musulmi Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna la sallaina wa anzilan sakinatan alaina wa thabbit al-aqdama illa qaina wal mushrikuna qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abayna ya Allah ba don kai ba da ba mu samu kiriya abdullahi bin rawaha ya dinga maimaita wayannan baituttukan sahabbai suna maimaita manzon Allah yana maimaitawa a lokacin da ake tona gululu na yakin asa ya Allah ba don kai ba da bamu zama musulmi ba da bamu zama masu sallah ba da bamu zama masu bada zakka ba kafurai suna nan suna yi mana shiri sai sun gama da mu ba ma son fikina amma su su kina su na ta maimaita wannan to ka dinga jin Allah ne ya maka ni'ima babu wata ni'ima sama da bi ni'imar musulunci al-yawma kamar lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din Allah da yake yau na cika muku addini ku sai na cika muku ni'ima ta me ni'ima shine addini musulunci na yadda muku da musulunci ya zama shine addini to shine abun alfaharin dan adam ba abun da za ka yi alfahari da ke sama da cewa ni musulmi ne amma ka ji kana tsoron faɗan cewa kai musulmi ne a wasu wurare kana kama wani ƙauyenci ne wallahi munafiki ne kai a babu maganin ba lokacin da kafurai suke suke tsokanar salman al-farisi wai shi ba balarabe ba ne su ga su koyi jawa sai ce masa bi ma za ta tasibu buya salman salman ka gaya mana dangin ka kai dan waje kan wace waye a cikin larabawa shi ba farisi ne ba balarabe ba ne ajami ne yake musu abin islamu la amali siwahu idan takaru bi qaisin aw tamin sai ce baba na shine musulmi ni dan musulunci ne ba ni da wani uba ba musulunci idan balare ba zai alfahari shi dan banu kai ko banu tami to duk wani alfahari ni dan musulunci ne ba ya shi kama? ya babu abun alfahari kuma sama da wannan ba wani alfahari sama da wannan to da haka musulmi ya burge ka bayan Allah masu jin tsoron Allah su burge ka kai koyi da su amma ba najisa ba ba dabbobi ba ba wanda ba su san ma me suke ba a duniya suna rayuwa rayuwa ta rudu Allah ya tawalle ban ubangiji ta lafiya قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا قاتلوا الذين لا يؤمنون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا بالله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبنجي تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله كياكي ودن باسا إيماني لله ولا باليوم الآخر ko ba sa imani da ranar lahira wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta abinda ubangiji ta ala ya haramta da abinda manzon Allah ta ya haramta wala yadinuna dinal haqq ba sa addini addini gaskiya shine addinin musulunci min allazina utul kitaba daga waɗanda aka bawa littattafai wato sune ahlul kitabi yahudu da sara ku su hatta yau dul jizyata hatta idan sun ba da jizya shine haraji yi yadi da hannunsu wa hum tajiruna suna makasanta da sun yi da za su ba da jizya wannan karku yaki kafin ƙarin bayani kan wannan ayan a can ayan ubangiji ta lafiya fa in khiftum haidatan wa sawfa kuma Allahu in faqam in kun yi tsoron talauci shine aila kalman aila tana nufin alfa'ar wani na cewa wa ma ya dalil fakiru mata hinahu wa ma ya dalil ganiyu mata ya kai talaka bai so shi zai zama mawadaci ba mawadaci bai so shi zai zama talaka ba to idan kun ji tsoron talauci Allah ta'ala zai wadata ku ma'ana da aka ce wa'annan mushrikan najasa ne har su shiga makka sai wasu daga cikin musulmi suka ce to yanzu kasuwancin mu kuma faɗa muke da su suna shigo mana da kaya suna sayan kayan mu ba za a samu matsala ba kasuwanni za su yanke da dama mutanen waje su suke shigo suke shigowa su haɓaka kasuwa a saya a wajen su su ma su saya a wajen mutane wannan abin da suka faɗan shine Allah ta'ala ya a ah, karya da su. in kun ji tsoron ma talauci don kun yanke hudda da su ba ka shiga maka Allah zai wadata ku daga fadalansa shine shi shine ganima Allah hanyoyinsa suna kewa zai buɗe muku hanyoyin arziki ta hanyar kwasan ganima kuma haka aka dinga aka dinga ɗiban ganima ana yakan kafirai ana ɗiban ganima sannan ga jizya da za su dinga bayarwa na shekara shekara ga haraji za su shiga garin musulmi duk wannan hanyoyi ne samun kuɗi za ka hanyar Allah tana da yawa in ya haramta maka wannan to zai buɗe maka wannan man taraka shay'an lillahi awwabahu Allahu khairan min duk wanda ya bar abu don Allah Allah zai musanya masa mafi alkhairi idan hanyar abincinka aka ce haramun ne tare ta kama na halatta sai zama ya fi maka alkhairi amma kana ganin a ah, to ai nan ana samun riba ana samu ya san ina bani to shikenan ka ci gaba haka kana iban alhaki kuma Allah bai zai maka albarka a ciki ba amma in ka bari don Allah sai Allah ya canja maka mafi alkhairi kofofin Allah suna da yawa idan wani ya tushe maka wata hanya to kai tawakkali ga Allah Allah zai buɗe maka wata hanya wata hanya kuma ya tawakkala Allah fa huwa hasbuhu kuma man yattaqillahi ja'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita zai azurta ka ta inda ta inda baka tamani Da suke ganin kaman wa'annan ne su ne za su zama sababin haɓakan zuciyarsu Allah ta'ala ce to in kun ji tsoron kuna ga za ku talauce to Allah ta'ala zai wadata ku ta kalalansa ba dole sai an yi kasuwanci ba kuma kasuwancin zai iya haɓaka ta wani bangare ba ka gani wasu kwastomomin ka in suka tafi sai wasu su dawo in wani ya kwace maka kwastoma sai kuma Allah ba ka wasu kwastomomi haka rayuwa take kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah huwa razzaqu duk wata matin arziki a hannun Allah yake inna ruhal qudus qad nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tasqa min rizqaha fattaqullaha wa ajlu fi talab manzo Allah ta sama ce abinda malaika jibril ya mini wahayi ya ce Allah ta'ala ya ce dan adam bai zai mutu ba har sai ya cinye arziki ma'ana ba za ka bar duniya ba sai arzikinka ka same shi gaba ɗayansa ko ko ba za ka rika ba sai ka gama samun arzikin da Allah ya kaddara maka kafin ka mutu shi yasa ai aka ce arzikin mutum yana neman sa da ajalinsa domin Allah ta'ala ya kaddara abin da zuwa a na ingantacce kafin ka zo duniya an rubuta abin nan arzikinka da kwanakinka da aikin da za ka yi da kuma kai na ne ko wuta to idan an rubuta arzikinka da ajalinka to ai arziki shi yake fara zuwa kafin ajalinka to da ka arzikin kai na neman ka da ajalin ka sai ka cinye arzikin ka ko ka mallaki arzikin ka kafin ka mutu to in haka ne fattaqullaha wa ajibu fi salam Allah ta ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki kar ka neme shi ta hanyar haramun ko iya halal din ka tsaya abinda Allah ya kaddara maka zaka same shi iya halal din to da ka in ka duba na sai kaga ba halal to koma nan bangaren ka nemo halal idan lam ajid fi bajati ma uriduhu wa indi li ukra azmatun rikabu kuna kai bukatan ka bata biya nan ba kaura ka koma nan fallalan Allah tana da yalwa tana da yawa ubangiji ta ala ce Allah masani ne da abin da zai gyara sa zai zama musu maslaha sannan mai hikima ne cikin abin da yake cewa ku yi da kuma cikin abin da yake cewa ku bari sai ubangiji ta ala nan yake umurtan a yaƙi ahlul kitabi ahlul kitabi sune yahudu da nasara wanda suke da addini yahudu yana addinin annabi musa a da'awarsa duk da an jirkita abubuwan nasara yana addinin annabi isa a da'awarsa amma an jirkita abubuwan amma annabi isa bai ce a bauta masa ko bai ce shi don allah ba ne cewa inni abdullahi Ataniyal kitaba wa Jalani nabiya ita shi bawan allah ne to wa'annan su ake cewa ahlul kitabi to duk da yahudu yana da addinin da yake yi kuma addini daga sama da aka saukar da shi nasara yana da addini kuma addini shi ma Allah ne ya saukar da shi daga sama amma Allah ya soke wa'annan addinin da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addinin sa ya shafi kowane addini ko ma da a ce addinin yahudi irin yadda annabi Musa yake yin sani nasara irin yadda annabi Isa yake yin sa to da yanzu ya tashi daga aiki addinin da yake aiki kawai shine addinin musulunci saboda Allah ta ce inna dina illallahi addini wajen Allah kawai shine musulunci kuma ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yake wani addini ba musulunci ba ba za a karba masa ba a ranar lahira zai tashi cikin masu asara ma'ana yayi asaran aljanna sa zai tafi wutar jahannam ina musulunci kawai shine addini shi yasa maza su ma da ya ga sai abu zan sai na umar da wasu takaddu na at-taura sai wannan yace takaddun at-taura ne sai kirkin yace wallahi law raja'a musa ma wasiyahu min at-tibai da annabi Musa zai da ba abin da zai tafi ya bi saboda ka addini ko kawai shine mai ina addini wato a sai na Umar ba zai canja addini wani ba zai amfani da abin da ke cikin atarawa amma duk me zama zai rike wani wani takadduna a taura sai manzo Allah sai kwaci saboda haka wayannan alul kitabi din kafurai ne kuma duk da an ce musu alul kitabi amma me yasa ake ce musu alul kitabi saboda su suna da ilimi ba daidai suke da mushrikai da masu bautan gunki ba masu bautan gumaka su ba su da wani kafi ba su da wani ilimi jahilai amma ahli kitabi fa su kuma masu ilimi ne wanda suna da asaura wanda suna da suna da injila kuma akwai labarin manzo Allah ta kuma a cikin wayannan littattafan yake sa ta ake ce musu ahli kitabi ma abota kitabi to su ma ana yakan su kamar yadda ake yakan mushrikai amma in sun ba da jizya za a yake su ba yasa Allah ta'ala ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ba sa haramta da Allah da su suka haramta Kamar giya sai ce maka halal ne gina halal ne abubuwa na haramun cata su halal ne a wurin ba ganin kafirai yadda suke Allah da manzonsa sun haramta amma su kuma suna suna halattawa wannan kafirci sannan wala addinu na dinin haq ba ta addini addinin gaskiya wanne ne addinin gaskiya Shi ne addinin musulmi amma addinin kiristanci da addinin yahudanci duk ba addinin na gaskiya ba ya tashi daga aiki daga ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to wannan addinin sun tashi daga aiki isa manzo Allah ya ce wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa la yu'min billadhi ursiltu bihi illa dakhala an-nar yace wallahi ba wanda zai bi labari na ɗaya daga cikin wannan al'umma ko bai hude ko ba na nasari sannan ya mutu bai imani da ni ba ya shiga wuta dan wuta ne To da ba addinin da Allah yake karba a bayan kasa sai addinin musulunci addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to shi yasa sai yace min na utul kitaba daga wanda aka ba ni tafi ne ya mutu da nasara ku kashe su ku yaƙe su hatta yi su jizya ta hajje sai in sun ba da jizya to wannan sai ku kyale ku kuma jizyar su ba da ita an yadin da hannunsu wasu suka ce an yadin ana nufin an ƙaharin tilas ko suna so ko ba sa sannan an yadin daga hannunsu ba wakilci ba bara ka zauna a gida ka ce to ni ga jiziya na je ka ba ka zo da ka ɗaukar tsanci ka zo da kanka ka miƙa ka shiga layi ka zo ka ba da jizyanka ka ɗauki tsanci shi yasa ka ce wa hun sabirun suna maka tsada ka zama ba kai ba kawai ba idan abun ya ba ka haushi ka shiga musulunci shike nan sai ka samu izza domin izza ta musulmi ne kullum kulfari lillahi al-izzatu wa li rasuli wa Na mu'minin nanu qaumun a'azzana Allahu bil islam ina ma yake mutane da Allah ya dauka mu da musulunci idan baya son wannan kafanci da mika jizya da da dokoki tafiya a tabai a dabaibayi rayuwa cikin dabaibayi to zai musulunta sai samu yancin sa kawai kaga musulunci da shi yake iko da duniya shi yake iko da al'umma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya rawaito yace la tabda'u al-yahud wa an-nasara bis-salam fa idza laqitumuhum fi tariqi tariq fattaruhum ila adyaqihi kar ku fara wa yahudu da nasara da sallama matsayin su bai kai haka ba kaga bai yahudi kana za ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah na ai in kai in kai wa mutum sallama ka girmama shi ka daraja shi wannan sai musulmi kar ku fara musu mushrikai kafirai kar ku fara musu da idan kuka haɗu da su akan hanya ku mamaye tsakiyar hanya ku sa dole su bi gefe gefe eh don suna tsoron musulmi musulmi abin tsoro ne wannan lokacin da ake musulunci sosai kenan ba ake gaya maka amma yanzu ka ga ba za a baka ne za ka kauce hanya ba ba kauce wai buge ka kawai ya tuge kai wuce saboda an fara addini shi ne amma lokacin da ake rike da addini yadda in yadda Allah yake son sa ne wallahi ya ganka jikin safari sai dai dinga bin gefe gefe sai ya musulunta hankali sai hankali sai ka kwanta to kaga ne yana in ka ga ke karka masa sallama in ya maka sallama za ka amsa masa wasu malayan suka ce a baraka amsa masa ba kawai ka ce wa alaikum kawai amma baraka ce wa alaikum salam saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wasu yahudawa suka zo suka masa sallama amma suka ce assalamu alaikum mutuwa a kanku ba assalamu alaikum assalamu alaikum wasu na tamanin ba za a gane ba maimakon assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kaga sai ka dauka assalamu alaikum haka ce assalamu mutuwa assalamu kuma aminci amincin Allah ya tabbata gare ku shine sallama aje assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a ganku zan sama sai ce wa alaikum kuma mutuwa ta tabbata a kan shi ne kawai ka ce wa alaikum sai aisha wata ran sai ta ji in yau manzan sama irin wannan sallama assalamu alaikum mutuwa a kanku sai ta ce wa alaikum assalamu wa la'ana mutuwa ta tabbata a kanku da tsinuwa sai manzan sama sai ce ya aisha me yasa zaki ya sai ta ce ya rasu baka ji abin da suka faɗa ba ne baka ji suna abin da sallama da suka wuce wallahi na ji amma ni na ce wa alaikum kuma Allah zai amsa mana ba zai amsa mu to da haka wanda zai cewa Allah ya kashe ku ba za su ce ku Allah ya kashe ku to kaga wannan shi to shi yasa wasu sai suka tafi kawai in dai kafuri ya maka sallama kowace iri ne ka ce wa alaikum amma zancen da ya fi inganci za ka lura da wani irin sallama kafuri ya maka idan cewa ya assalamu alaikum wato mutuwa ta tabbata a kanku ko assalamu alaikum dutse ya tabbata akan ku ko assalamu alaikum makami ya tabbata akan ku sai ka ce wa alaikum akan ku ke ku wannan kawai ne. in bai maka sallama mai kyau ba wa alaikum amma in ya maka sallama mai kyau ka amsa masa mai kyau in yace maka assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam me yasa saboda ubangiji ta dace wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw in an gaishe ku da sallama aka muku sallama irin ta musulunci to ku mayar da irin ta wanda ta fito. da ba bambance ko ba kafuri wannan shine abin da ibnu qayyim ya rinjayar a cikin ahkamu ahli ba kuma abin da yasa wancan aka ce a cewa alaikum saboda ba sallama mai kyau suke yi ba wannan sa ce idan yahuda za su muku sallama cewa suke assalamu alaikum ba sallama mai kyau ba kuma daka to ku dinga ce musu alaikum a sai da sallama mai kyau da za a biya musu mai kyau kaga don ka ce masa wa alaikum assalam ai tana roƙa masa musulunta ne amin ji Allah ya tabbata a gare in ya tabbata din ai za ku musulunta ne kamar addu'a kake Allah ki yi ba ni matsala ki yi ba ni matsala ki to ko za ka zaka iya miyar masa da amsa mai kyau in sallama mai kyau ne sai sa in mutum ya assalamu alaikum ko ka ce wa alaikum assalam ba wani iskali a ciki amma in sallama mara kyau ne ka ce masa wa alaikum amma kai kar ka fara masa da sallama in dai ka je gidan sai ka ce kon kon kon eh amma ba assalamu alaikum ko shagonsa ko ɗakinsa ko mene in kuma dai in kuma akan hanya kuka haɗu kuna haɗu aka kai ya dai ko makamancin wannan <laughs> amma ba assalamu alaikum ba wannan sai musulmi ai karramawa ne na ƙarshe duk wanda ya zuwa sai maka assalamu alaikum wa rahmatullah wala ya daraja kamana Kisa karke da ka da dan uwanka musulmi ka masa sallama in ka ga ka walakanta ki? ka dauke shi ba musulmi ba ka masa sallama in ya maka kuma ka amsa masa wannan tahiyatu ne min indillah sai suwan musulunci kenan musulmi Allah ya kebance su da irin wannan su kadai suke da wannan duk duniya inda za a duka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah abun fa yana burge su kuma dan ba su da irin sa kuma ko ko ko mene kabilan ka da larabci za ka yi sallama in kai atishawa a ce ya alhamdulillah ka ce alhamdulillah sai wanda ya ce kai ce alhamdulillah wanda kai kuma da kai a sai ka ce ya ni kuma za su ba da kwanci duniya musulunci ne ke da wannan in kai shawa ma sai ka gode wa Allah ka gode wa Allah dan uwan kai maka addu'a ya ce Allah ya maka rahama sannan kai kuma ka ce Allah ya kiryar da ki ya gyara maka halayensa musulunci ne ke da irin wannan ko da haka musulunci ya keɓance mu ya yi mu daban ne tsarin mu daban ne abun sha'awa wala ma ko karatun qur'ani musulmi yake kafiri ya san cewa wani abu abun burgewa ne ko ka ko wa'azi ake to Allah ka lura da wa'azi musulmi da wanda ba musulmi ba a ce an zo an hadu za a yi wa'azi wanda ba musulmi ba zai yi wa'azi ba Allah bai zai bace ba bai kawai zai ta maka zai ja aya ne ya fassara musulmi ban ya zo ya jawo aya ya jawo hadisi shekarun ba wani kirista ya tare ni wani wani ina mutu ni ce mai wallahi malam kana burge ni ina jin wa'azi ka sai na ce masa me yasa sai ce ni larabci da kake yi ne wai larabcin da kake yi ke burge ni wai ayoyin su ne larabci da hadisin Larar kaga shi bare ce ayoyin da kake da Qur'ani ko wai larabcin da kake yin nan ke burge ni kan dawo larabci ka fasa a sai abun yana burge su mana musulunci shi yake da wannan mana to wani abu kuma za ka yau kwatai wanda ba musulmi ba ku daban ne daban ne Allah ne ya tsara muku naku su kuma su suka tsara kayan su to za ka ubangiji ta lafe su zama makaskanta idan suna tare da ku amma ba fa samu wannan izzan sai ku rike addini sai Allah ta lafe wa qalatil yahud وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون ubangiji ta lace wa qalatil yahudu uzairu ibnullah yahuda suka ce uzairu dan Allah ne subhanallah wa qalatil nasara nasara suka ce almasih ibnullah almasih dan Allah ne shine annabi isa subhanallah zalika qawluhum bi aqwahihim Allah ta ce wannan magana suna faɗan ta da bakin su ne amma babu hujja ba ta da madogara yubahiruna qawla alladhina kafaru min qabl suna kamanceceniya da maganganun wa'inda suka da kafin su suna sun ce Allah yana da yaya kuma, Allah ya tsine musu yi yufakun sai ake karkatar da shugabarin bari imani suke musu abubuwa da wannan aƙida cewa Allah yana da da zagin Allah ne zagin Allah ne shi sa zuwa hadisi kudusi ubangiji ta ce dan adam yana zagina yana karyata amma zagina da yake yi da yake ina da da ina da mata ƙaryata ne kuma da ya ce ba zan ta da shi ba bayan tashin alfiya ba ko za ka in kace Allah yana da laka ka kasantar da shi amma ɗan adam in kace yana da da wallahi ka karrama shi kace yana da mata ka daraja shi amma Allah kace yana da mata ko yana da da baka kyauta masa ba ka kasantar da shi baya bukatan wannan dukkanin bayin Allah sa ne gaba ɗaya magana ce kuma babba takadu samawatu يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخو الجبال حتى عند أولي الرحمن ولدا saboda ka sama ta kusa ta kifke kasa ta kurma saboda an ce Allah yana da da ba daidai ba ne sama tana girgiza kasa tana girgiza Allah ta'ala bai da duk wanda yake sama da kasa, bawan Allah ne Allah ta'ala mai zai bukata duk halittun sama da ƙasa gaba ɗaya nasa ne me zai yi da kai ne ba naka ba dan wani ba naka ba ne dole ka nemi naka amma Allah kuma kowa bayinsa ne in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana abda illa atir rahmana to da haka dukkanin su bayin Allah ne subhanahu wataala to shi yasa in kace Allah yana da da to ka kushe shi kuma ka kafurta wani ke wallahi law sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min jilin wa min qala تسئلة في الله أقوال منوعة تدرى إذا رسل القرآن تسئلة قالوا بأن له ابنا وصاحبة كذبا وزورا وبهتانا وتفضيلا هذه مقالتهم في الله خالقنا وكيف بالناس إلما إلى ما فينا يجو الله إلى مسؤول زي أبو خانتكا دا ملائكة جبريل تثبت وتصن لكيش هذا ما لا ملائكون يقول يدي لا يأسون الله ما أمرهم ويقول لنا ما أمرهم سباسا تابوها لابو كل ملائكة جبريل أبو سين والله سياسا كيكا a ce halayen ka irin na mala'ika ne to ne ya ce kai ba mu kai ba mu yace to ya bara bara a zage ka ba Allah ta'ala da kansa an zage shi an ce yana da da an ce yana da mata an ce yana da abokin tarayya an ce ba bara a tashi alƙiyama ba duk wayannan maganganun su ne to ya don wani yayi magana a ko da haka zagin Allah ne kace ubangiji subhanahu wataala yana da yaya zagin Allah an saukar da sura kul huwallahu ahad suratul ikhlas ko قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allah shi kaɗai zai haifa ba ba haife shi ba kuma babu wani wanda yake irin Allah walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shibhun ala al Allah ba haife shi ba bai haifa ba babu irinsa Allah ta'ala ya ɗaukaka daga abin da kafirai suke faɗa ɗaukaka ne yau saboda haka abu ne da suke faɗansa da harshensu wanda babu hujja a kan wai su uzairu me yasa yahudu suka ce uzairu dan Allah ne lokacin da aka samu matsala aka nemi a taura aka rita ta to sai uzairu ya zama ya haddace a taura sai zo ya faɗe ta da ka yayi imla'in da shiftan da aka rubuta yana faɗa ana rubuta yana faɗa ana rubutawa ya haddace a taura sai aka ce kai wannan ba dan Allah ba wa zai haddace a taura haka suka ce suka ce ba dan Allah ba zai haddace a saura sai suka ce kawai uzuru dan Allah ne sai suka kama sa kaga kuma qur'ani sai shekara goma ma sai haddace qur'ani saura kaɗai ce shekara bakwai amma ana iya samu ko da haka kaga Allah ya sauƙaƙe mana yara ƙanana sun haddace qur'ani wani ya haddace shi bai san fassara ko kalma da ya haddace ba amma ya haddace shi kaga wannan fata ne suka ce uzuru dan Allah annabi Isa kuma saboda Allah ya halicce shi ta bangaren mace kawai ba tare da namiji ya sadu da mamansa ba sai Allah ta halitta shi da kalman kun kasance kai kudu sai kasance kenan ya za a ce mace ita ne ta yi ciki ta haihu ba tare da miji ba sai suka ce to Allah shine baban annabi Isa subhanallah suka ce shi dan Allah ne ko kaga wannan wannan shine kafirci kuma shine zagin Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa shine addinin kiristanci in an je coci abinda ake faɗa kenan Allah uku ne Allah Allah Maryam Allah Annabi Isa Allah ko Annabi Isa dan Allah to me abun sha'awa a cikin wannan me abun sha'awa ko da haka mu ji tsoron Allah mu da musulunci mana gata ya gaya mana wato abubuwa wanda suke na daidai ko muke da yaƙini akan su malam ayoyin alqur'ani da ingantattun hadisan manzala ta sama sai mu gode wa Allah duk abin da za ka kafa akwai hujja aya hadisi su kuma kame kame ne ba kame kame ba sai ka rasa mai suke faɗa amma kai aya qur'ani hadisi amma sai za ka akwai tsohon alƙawari da sabon alƙawari addinin akwai tsoho akwai sabon kana ba je ba ne to da aka buji ji tsoron Allah sai sa Allah ta'ala ya ce qatalahumullah Allah ya tsine mu da suka ce ina da Allah ya tsine mu wannan yi uku ta za a kauda su daga abin da yake daidai a tsora su kan mata in ba su da noma za ga magana bambanci yanzu wanda yake da wannan aƙida har zai baka sha'awa har za ka je na burge ka har akwai wani ɗauka a cikin al'amuransa da halayensa sai dai baka fahimci addini ba za ka dole ne mu tsaya mu fahimci addinin mu mu fahimci qur'ani da hadisan manzo Allah ta da ali abinda Allah ta'ala yake son mu yi yadda yake son mu zama mu zama haka din kawai shi ne kawai mafita duniyan ta nawa ne za ka mutu ba ji a kawo maka tamboyi a cikin gabani Allah ta'ala ya tsare mu da wanda ya kare mana imani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh